بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ناصر السنة والإسلام والدين بأهل السنة القائل وقوله الحق بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو ذاهب ولكم الويل مما تسبون والصلاة والسلام على رسول الله الأمين الذي أمره ربه أن يقول قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى كل من اكتفى أثرهم واجتمع سبيلهم إلى يوم الدين فيا ربنا في أرضه وسمائه أمتنا على تصديقه باستباعه فإن وذو الأشواك يا بالأهل يشق علينا العيش دون لقائه إذا الدين لم يكمل فلا تانت الدنيا أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم منع عينهم واتو شاشدني قوة شعبان هجرة تببا babba ɗan كان farin النبي محمد 1442 wanda ya daidai da 29 ga watan uku shekara 2021 a wannan masallaci masallacin 303 ne ko ashe ban manta ba a wannan shine karatu na biyu amma a jerin karatun da zan yanzu shine na daya wanda zai bibi karatuttukan da ni. ya yi ƙoƙari ya ba na biyu da na uku da na hudu sunan karatun abinda na sa masa suna shine asalin sharri da bala'i da ya shigo addinin musulunci ta ina suka shigo kuma da mai da mai ya fara shigowa wanda wannan shine abinda nake so in tattauna a nan karatuttukan da zamu da haka idan mun yi na ɗaya yau ba mu gama ba a jira na biyu yana zuwa na uku ma yana zuwa na hudu ma yana zuwa na biyar yana zuwa a mun riga mun sani cewa ko da Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanayi na duniya ya lalace amma manzon Allah cikin shekara 23 kafin ya bar duniya sai da ya gyara ta har wani kafiri yana faɗa yana cewa wannan duniyar yanzu rikicin da take ciki da rudani da take ciki da annabin wannan al'ummar Allah zai sake dawo da shi yanzu idan ya kalli duniyar inda za a ɗauki kofin shayi a bashi a hannu yana shan shayin kafin ya gama zai faɗi yadda za a warware matsalar duniyar nan to kowane alheri mafi yawanci za ka ga bayan ya tafi yakan zo kuma da nashi matsaloli din wasu lokuta yana daga ciki dama cikin abin da muke karantawa cewa na muhammadun rasulullah za mu ga akwai ta'atuhu fi ma amara wa tasdiquhu fi ma akbara gaskata manzon Allah cikin abin da ya bada labari ya faru ko yana faruwa ko zai faru to wannan yana ciki dukkan matsalolin da muke ciki yayin da annabi ya faɗe su a matsayin cuta bai yi shuru ba kuma sai da ya faɗa mana magani fitilar da ta fara faruwa a cikin wannan al'umma ɗin bayan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya koma zuwa ga Allah bala'i na farko da sahabbai suka fara gani wanda ba su taɓa ganin irin shi ba shine mutuwar annabi anas dan maliku ya ce lokacin da annabi ya je garin madina duk abin da ke cikin garin madina sai da haske amma ran da annabi ya bar duniya duk abin da ke cikin madina sai da ya yi duhu idan ka ɗauki bala'in alkiyama wallahi babu bala'in da ya kai ran da annabi ya bar duniya ya koma zuwa ga Allah shi yasa kuka ga ga aya nan cikin Qur'ani sahabbai sun karanta sun haddace وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل amma da matsalar ta faru al'umma ta shiga rudani da hayaniya sai da wani ya tuna ayar baya kasa sai da sai na abakar ya hau mumbari Sanan ya tunatar da mutane matsayin da dama Allah ya ajiye annabi cewa man kana ya abudu muhammadin fa inna muhammadin qad mata ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت sannan yayi sardin wa'annan ayoyin so da yawa malamai sun fi ana gane malami rasik ne fil ilmi wajen tabbatar sa lokacin da fitina ta zo akwai za ka ga duk fitinar da za zaka so ba ta ɗiba su akwai wanda kuma diyayen da ya zo da su ake taɓa alaƙatu ya zo sun shiga an yi da su shi'a ta zo sun shiga an yi da su bala'i kara ya zo duk yadda ka ga mutum da karatu in dai guguwa tana zuwa ta tashi ta tafi da shi daga baya ya dawo to ba a kiransa a ce masa warra warrasi kuna fil ilmi bai cikinsu shi yasa sai na abakar an tabbatar da cewa tun daga ran da ya shiga addinin musulunci babu wata fitina da ta taba zuwa a cikin addinin musulunci ta girgiza sai na abakar babu wannan fitinar da aka yi zamanto wannan ita ce musiba ta farko da sahabbai suka fara gani shi yasa hadisi ya tabbata cikin littafin az-zuhud war raqa'iq na ibn al-mubarak ibn al-mubarak ya rasu hijira 181 ya kawo shi a babu sabr wal buka'i wal nihaya hadisi na 6700 daidai yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idza usiba ahadukum bi musibatin idan aka musibantar da ɗaya daga cikin da wata musiba sai annabi ya ce falyadhkur musibata gobe. to ka tuna musibar da ta shafe ni ranar da na bar duniya na koma zuwa ga Allah domin ita ce mafi girman musiba da haka ya zamanta wannan shine musifa ta farko da wannan al'ummar ta gare mutuwar annabinta da komawar annabin zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. To, kafin wa'yannan abubuwan su faru, manzon Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallama ya ta bada da labarai cewa abu kaza zai faru, abu kaza zai faru, abu kaza zai faru, menene hikiman baka labari saboda idan matsala kaza ta zo ka sanya za ka yi da ita kafin matsalar ta zo maka wannan rikici da rudani na addini da kashe-kashe wajen mutum yana ɗakin Allah a zo a kashe shi ba bakon abu ne sai da baka karanta tarihin musulunci ba baka sani ba to sai ya zama to bako a gurinka ya tabbata cikin littafin al-Imam Ibn Majah ibn mata ya rasu hijira ɗari biyu da saba'in da uku ya kawo shi a babu tiba'i sunnatul khulafa'ir rashidina al-mahdiyina hadisi na ashirin na arba'in da uku da biyu sannan ya zo cikin babu filozumi sunna cikin littafin al-imamu abu dawuda al-imamu abu dawuda ya rasu hijira ɗari biyu da saba'in da biyar hadisi mai lamba ta dubu hudu da ɗari shida da bakwai Khalid bin Ma'adan yake cewa qala haddathani Abdurrahman bin Amr al-Sulami wa Hujr bin Hujr qala yake cewa ataina al-Irbad bin Sariya mun zo wajen al-Irbad bin Sariya wa huwa mimman nazala fihi yana daga cikin wanda Allah ya saukar a kansu wala alal ladina idza ma atauka litahmiluhum qulta ma a fima ahmilukum alaihi. tawallau wa a'yunuhum tafidu min ad-dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqu ko kallafu irin tarbiyyar da annabi wa sahabbai a ce an zo ana neman abin da za a infaki dan a ciyar da addini mu yanzu mutane da kuɗi a hannunsu sai kowa ya rike kuɗinsu amma su sahabbai idan matsala ta taso ana so a yi infaki wani idan ba shi da abin da zai bayar dan addinin Allah ya ci gaba juya yake ban manzan Allah yana kuka saboda damuwa bai samu abin da zai infaki dan addinin Allah ya ci gaba ba sai yake cewa fa sallamna maka yi sallama wa ƙulna maka ce a taina ka za'iri na manzo wajenka ne za mu kawo maka ziyara wa a'iji mu kai da kai sannan wa muktabisina mu ɗan kamfaci wani abu abin da ya kama kenan a ƙalar irbadu sai irbadu minisari yake cewa sallabina rasulullahi manzan Allah ya yi mana salla wata rana sun ma'akbala alina sannan sai ya fuskanto mu wa wa'ada na mawukin sai yi mana ainihin wato wa'azi wanda wa'azin ya kai makura da ya mana wa'azi wa'azi wanda ya kai makura wanda zarafat min halƙuyun idanu ta zubar da hawaye wa wajilat min halƙulu zukata ta firgita faƙala ƙa'ilun sai mai magana yake ta ya layi ka an na hazihi ma'u'idatun muwaddi kamar wannan wa'azin ban kwana kake daga wannan wa'azin ba za ka ƙara zama a duniya ba fama za ta ahadu ilaina to da mai za ka yi mana wasiya a ce manzan Allah ya ce usikun bi taƙa wallahi ina muku wasiya ku ji tsoron Allah don ita ce wasiyar da Allah ya ga mutanen farko da na ƙarshe wala qad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah sannan was-sam'i wa ta'a ku ji kuma ku bi idan kun ji abin da ake so jinye muku tasiri a kan shi daga duniyar saurare zuwa ga duniyar aiki an fahimta a yi a yi haƙuri kun san dama aljanna ba za a shige ta ba sai an yi haƙuri jannatu adinin ya da kuluna wa man salaha min aba'ihi wa azwajihim wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum bima min bima sabartum Allah ya kara mana haƙuri to ji da biyayya wannan sa suka ce mafi yawanci gurare a ƙur'ani za ku ga cewa akwai inda da'awar annabi muhammad da ta annabi musa suka kamanceceniya sau da yawa idan allah yana so ya lallashi annabi yakan kawo masa labarin annabi musa ko in ya gama magana da annabi ko ya kawo masa labarin ya magana da shi ko sai ya gama magana da annabi ya kawo masa labarin annabi Musa amma akwai inda da annabi Musa da manzon Allah suka bambanta shine ta ɓangaren sahabban da za su ba addinin kariya wayancan Allah ya ce wala takunu kallazina qalu sami'na wa hum la yasma'un amma su sahabban manzon Allah sun faɗa cewa su ba su ce haka ba آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمن كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا سنجي كما سكيوا من ذن الله بيئيا شيني بمبنشي وإن أبدا هبشيا كولا باواني متمن هبشا فأولنا لوك سند النبي يفعلنا سيتي فإنه من يعيش منكم فسي من بعدي فسير اختلافا كثيرا wanda a har yanzu bayan annabi ne daga yanzu har zuwa tashin alkiyama ko to annabi ya ce duk wanda ya rayu a cikin kurayuwa rayuwa mai tsawo to ya jira ya gani zai ga rudani zai ga turka-turka da ɗauki ba daɗi a kan harkar addini fasa ya raktilafan kafira haka annabi ya ce wannan cuta ce annabi ya faɗa amma annabi bai ƙala al'umma haka ba sai da yi mai sai da ya ba ta magani sai ce fa'alaikun bi sunnati ina muku kashe da ku riƙe karantar wata wa sunnatul kulafa almahadiyina ar-rashidina da sunnar khalifofi shiryayyu nan an yi maganan khalifofi shiryayyu ne don a nuni akan falalarsu amma sahabban manzan Allah musamman tawagar muhajir da ansar za mu ga cewa Allah subhanahu ta'ala ya lizumta mana bin su da haka na sha faɗa nake cewa ƙur'ani za mu ga cewa abu uku ya mana umarni ya ce mu bi akwai ittiba'ullahi wa anbiya'u sannan sai ittiba'u ma anzalallahu sannan sai ittiba'u tariqil muhajirin wal ansar bin hanyar muhajir da kuma ansar da haka akwai ayoyi suna nan a cikin alkur'ani da na ware guda ɗaya har guda ɗari wanda suke da alaƙa da falalar sahabban manzan Allah shi yasa inda kana musulmi sai dai ka daina karanta ƙur'ani amma wallahi baka isa ba inda za ka karanta ƙur'ani sai ka ci karo da falalar sahabbai ko kana so ko ka so baka isa ba wannan cutar da annabi ya faɗa sai ya faɗi magani sai ce ta masaku alai biha ku riƙo da ita wa addu alaiha bin nawafi sannan ku kama ta ku rike ta fiƙoƙi sannan yayi kashe da yace kashe don ku da fararen al'amura fa inna kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalala duk abin da aka farar aka ce addini ne to bata ne daga nan kuma shikenan za a tura mutane zuwa ga matsala wannan shine abin da annabi ya faɗa cewa zai faru babu wanda zai yi musu cewa a duniya ta waƙi rikici da rudani na addini yana faruwa kuma rikici da rudani na addini nan sai wanda ka gani amma akwai mafita ko babu akwai sai dai matsalar kawai ba duk mutumin da yake mara lafiya ba ne kake ce masa ga magani da ya sha akwai wanda bai da lafiya ya yadda da ka ba shi magani ya sha gare mutu da ciwon shi to wannan maganin da annabi ya bara ba kowa bane zai yi shashi shi da aka hanya wahidiya na sha faɗa na ce ko gwamnati ce take so ta taƙaita saɓanin malamai akan maganin tafsiri ba irin ramadani ya zo ana ta rigima ba to a mayar da mutane a ce a yi tafassara ƙur'ani da sunnar annabi akan fahimtar musulman farko to za a samu sauƙin ruɗani amma ni na fassara aya akan fahimtar ɗaliban da suka karatu a gaban annabi kai ka zo ka fassara akan fahimtar wani mutum ba dole a samu saɓani ba kuma na sha buga misali na ce yanzu nan unguwar a ce ga wani dacci ya zo tun unguwar nan babu gida ko ɗai shi ne mutum na farko da ya fara zuwa ya zo ya siya fili ya gina gida a gaban shi duk wanda ya zo ya gina gida a gurin ya san san da unguwar ta fara sannan sai ga wasu matasa sun taso ba su san yadda aka yi ba unguwar ta zama ranar nan sai yan jaridu suka zo suka ce za a yi fira yadda unguwar ta fara billahi alaikum in duniya da gaskiya waye kamata ya bayanin unguwar da matashin da ya taso ya ga unguwar da gine-gine ko dattijan da a gaban shi gine ginin suka fara duk al'ummar duniya ka ɗinta idan ka ɗauke ta in ka ɗauki sahabbai wanda suka rayu da annabi sallallahu alaihi wasallama su sun zauna lokacin da Allah bai aiko shi ba a matsayin rasulullahi a gaban shi Allah ya tashe shi yace kai manzon Allah sun zauna babu qur'ani a gaban su qur'anin ya fara sauka su qur'anin tarar da su yayi da ni da kai kuma da malamina da malamin ka tarar da qur'anin mukai to waye ya kamata bayanin me Allah yake nufi sannan ga zamani ya lalace in larabcin ne rakaka ta shige shi amma casa'in da biyar cikin ɗari na sahabban annaba farko larabawa ne sannan na sha faɗa na ce dalilin da ya sa Allah ya aiko annabi cikin laraba akwai dalilai guda biyar na farko mutane ne da ba sa yin ƙarya mutum ya yadda zai iya yin zina zai iya yin kisan kai amma ba zai ma ƙarya ba wanda hadisi yana nan a bukari kitabu bar wahayi duk wanda ya karanta istar abu safiya da aka tafi sha a gasar da sarkin ke mai tambaya cewa ya ba don kada tarihi ruwaito na taɓa yin karya ba da nawa annabi karya a lokacin bai musulunta ba abu na biyu mutane ne da suke da faɗa akan kabilanci. abu mara dalili suna rikici a kan shi balarabe ne zai da ɗan uwansa ana faɗa da shi ba zai tambaye me ya faru ba sai an gama faɗa sannan ya tambaye me ya faru to wanda yake faɗa mara dalili da faɗa mai dalili ya zo shi yasa suka ɗaya suka yi shi daga sana abu na uku suna da ikiramun dai zai kwana uku yana ciyar da kai ba zai tambaye ka ba ina ka fito ina za ka siran na hudu in ga ka motsa ba sannan ya tambaye ka ce kai daga ina kake shi ya sa kaga karɓar bakuncin mutanen makka a madina ya musu sauƙi. har Allah ya ba da shaida a kansu ya ce wa yi usiruna ala anfusihim walau na bihim kasasa sahabbai sai da suka wuce mataki na al'iqa da da ubainahum suka kai mataki na al'isa sannan abu na hudu suna da kuwatu zakira Ƙwaƙwalwa mai ƙarfi wajen hadda shi sa mafi yawanci sai ba su damu da rubutu ba dakatan a lokacin wani zai faɗa maka kakansa na ɗari shi ne ɗan wane jikan wane jikan wane jikan wane ta lissafa maka wanda yake hada mana dalili sai hada mai dalili ta samu shi yasa har duniya ta tashi babu wata makaranta da za ta iya fitar da ɗaliban ƙur'ani irin yadda makarantar manzon Allah ta domin bakin da suka koyi karatu daga gurin shi ba daidai yake da bakin da na koyi karatu ka koya ba sannan ku duba ku gani tsawon shekarun da suka yi gwargwadon abin da ya sauka na ƙur'ani gwargwadon abin da suke haddacewa aya hudu biyar goma ashirin ɗari sannan sun haɗa haddar da aiki ba kamar mu ba watakila sai dai tilawar ba aiki sun haɗa hadda da aiki to wannan ya sa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ɗora su a matsayin ma'auni kuma Allah ya ɗora su a matsayin ma'auni hanya Allah ne ke da hanya ya ce ga hanyar da yake so bayi su bi shi yasa ya ce wa ratsi hala sirati mustaqiman fattabi'uhu wannan shine tafarki na madadaci ku bi shi wanda ya zo ya fara wa duniya bayani ga hanyar da Allah yake so shine annabi Muhammad da haka Allah ya ce kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana dani da kai kafin in zauna kan hanyar ka zauna malaminka ko malamina ko shehinka ko waye sahabbai sun riga shi zama kan hanyar shi Allah da ya tashi sai ya hada su da annabi yace wa man yashaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla kada a ce ba an ce wa yattabi ghayra sabilil mu'minina ba kada kowa ya tafi yana dalibo ai shi ma mai imani ne sai Allah ya fara faɗa maka su waye wa innan. Allah ya faɗi ɓangaren muhajir da ansar suna zaune gaban annabi ya ce ga sanan ula'ika humul na haka su ne masu imanin da ake magana da gaske da aka yayi wallazi na amanu da zaka ci karo da ita a ƙur'ani akwai ta gama garin mutane akwai wacce in ta faɗa in kai ba sahabi bane to baka ciki ba da kai take ba akwai ya ayyuhal ladina amanu la tadkhulu butan nabi illa an yi udana kuma ila ta'amin bayra nazirina inahu ba da kai take ba duk wannan ke rayuwa a wannan zamanin ba shi da alaƙa da wannan tana magana ne da sahabbai ya yi na amalu la taqulu ra'ina wa kulun dunna tana magana da su ne ba da ni take ba ba da kai take ba sun riga sun wuce to wa'annan su ne to yayin da annabi ya faɗi wannan aka ɗora mu akan ka'ida da haka kullum muke cewa riko da ƙur'ani ka ce mana ka yi riko da shi da sunna sai mun tambaye ka akan fahimtar wa kake idan akan fahimtar shehinka ne ko waliyinka ko imaminka ba akan fahimtar ɗaliban manzan Allah ba to mun ban maka kayanka ka riƙe fahimtarka mu dai mun tabbatar ba za ka gano wani abu na addini wanda sahabbai ba su gane wajen malaminsu annabi Muhammad ba ba zai taɓa yi wa ya tabbata cikin littafin al bunu maja. ya kawo a babu shiraƙil umar hadisi na 390 hadisi na 3992 aulu bin malik yake cewa iftara ƙasar yahudu ala ihda wa na firka, fa wahida fil janna wa saba'una fin nari yahudawa sun kasu gida saba'in da ainihin wato daya a wata ruwaya saba'in da uku daya aljanna raguwar wuta waftaraqatin nasara ala sintin wa na firka. fa ihda wa sab'una fi an-nar wa wahida fil janna ma ka kira soci. wannan saba'in da biyu, wannan saba'in da uku. sai manzon Allah ya ce wallazi nafsu muhammadin bi yadihi na rantsi da wanda ran annabi muhammad ke hannunsa la tafarraqanna ummati ala salatin wa sab'ina firqa wancan 71 wannan 72 annabi ya ce wannan al'umma sai ta kasu gida 73 fil janna daya wahidatun fil janna daya ce za ta tafi aljanna Wa wasnani wasab'una fil nar 72 wuta za a tafi to sai sahabbai ba su. ko ma dubu ne za ta tabuta kaga in yanzu ne wani sai ba ta ma lokaci to aka rama kallawa faɗa mana ta ɗaya wacce ce za ta tafi wutan sai mai bayani sai ce to ta biyu akwai wani malamin mai yana karatu ne zo mai tambaya ko ya halatta a laye da giwa ya ce to ka bari ranar da ka kamo giwan ka ɗaure sai ka zo ka tambaye ni fatawa ya ce ba mamaki ma bai taɓa ganin giwa ba sai a tv amma ya zo yana tambaya kawai halatta a laye da giwa ila ya rasulallahi suwaye sai annabi ya ce manu suwaye sai annabi ya ce aljama'a a wata wayar annabi ya ce wata zidu harihi al'umma firkatan wahida kullu hafin nari illa sawadul a'azam sai as-sawadul a'azam a wata ruwayar annabi ya ce kulluha dalala illa firqatul islami wa jama'atuhum hadisin da yazo cikin sunan tirmizi da ya kawo shi na abu isa ya rasu hijira 279 babu ma da afin umma hadisi 2441 da annabi ya gama sai ya ce da aka tambaye shi suwaye ƙalu wa man hiya ya rasulallah ƙalin sai ce ma ana alaihi wa ashabi kaga shi sa malamai suka ce duk idan ka tattara zai baka ma'ana ɗaya as-sawadul a'zam da ai annabi magana da jama'atul muslimina da waye da waye duka yana komawa zuwa ga wannan ma'anar to dole a dinga auna addini abinda annabi yake kai da sahabbai ita ce hanya ta tsira to wannan hadisin da annabi ya faɗa a nan wajen sai da ya faɗa ya ce wallahi abinda ya zuwa bani isra'ila sai ya zo wannan al'ummar annabi yake cewa la ya'tiyanna ala ummati ma ata ala bani isra'ila hazwan na'al bin na'al kaman takalmi kafar dama da kafar hagu hatta in kana minhum man ya'ti ummuhu alaniya lakana fi ummati man yasna'u zalika idan an samu wani yana kwantawa da mamashi zana akan hanya to cikin al'ummar nan sai an samu wanda ya haka yau ku duba ku gani dishirban da yahudi suke da nasara da sunan addini mu ma ba ko wanda sun dauko sun kawo cikin mu ba suna buga ganga mu ma an kawo ko ba buga ganga da sunan addini suna yin kirsimati mu ma an kinki mu an shigo da shi ko ba ko ba ana yi ba suna bautar kabari mu ma an kinki mu an yi me an shigo da shi yadda annabi ya faɗa yanzu wasu makabartin namu ba in ka je sambol da ake kafawa da kwanan wata da komai da gini ban sani ba kwanan kuna fama da wannan bala'i wallahi za ka rantsi da Allah makabarta ita mata kiri kiristoci ce abinda annabi ya faɗa har zuwan na'al bin na'al kaman takalmin kafar dama da kafar hagu suna yin akwati in an mutu yanzu ba an samu wanda sun shigo mana da akwati ba su ma ko kwa mutum musulmi ya mutu ka gano an saka shi a kwati eh ana yi to gashi sun shigo mana cikin addini to wannan annabi yana faɗa mana a matsayin mafita ne shi yasa al-imamu muslim ya kawo cikin sahihi muslim yake cewa babu bayani anna baqa annabi baban da ke magana cewa wanzuwar annabi cikin wannan al'umma amanul li ashabi aminci ne ga sahabban shi wa baqa'a ashabihi amanun lil umma sannan kuma idan sahabbai suna nan al'umma ta amintu akwai matsalolin da ba za ta taso ba ya zo sa'id bin abi burda ta yake cewa daga babansa mun yi sallar magariba tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun maƙulna lau jalasna hatta nusalli hur isha maimakon su waɗe suka ce ai kamata ya mazauna sai an yi sallar isha'i kafin mu tafi ya ce ƙala sai ce na fakara da alaina muka zauna sai annabi ya fito fa ƙala sai annabi ya ce musu ma ziltum haguna ba ku gushe ba kuna zaune kuna jiran sallah wala ya rasulullah sallaina ma akal maghrib suka ce mun yi sallar magriba tare da kai thumma qulna najlisu hatta nusalli ma akal isha sannan muka ce za mu zauna mai sallar isha'i tare da kai qala sai manzon Allah yake musu a hasantu wa a asabtum kun kyauta ko kun dace Ƙala mai ruwa ya yace farafa ra'sahu ila as-sama'i annabi kalla sama wa kana kaseeran mimma yarfa'u ra'sahu ra'asa as-sama'i da yawa an abu ya faru annabi zaka ga yana kallon sama fa qala sai manzon Allah yace an-nujumu amanatun lis-sama' duk sanda ka ɗaga kai ka kalli taurari a sama to alama ne sama lafiya lau take ba matsala amma fa idza zahabatin nujumu atas sama matu tu'adu da zaran ka daga kai ga ba taurari a sama to komai yana iya samun ta na matsala sai annabi ya ce wa ana amanatu li ashabi to ni aminci ne ga sahabbaina za idza zahabtu atasa ashabi ma yu'adun in na tafi komai zai iya samun sahabbai sannan manzan Allah ya ce to su kuma sahabbai aminci ne cikin wannan al'umma da sun tafi ita kuma al'umma komai na iya samunta. ta shi yasa duk bala'in da ya faru cikin addini na bida'a da ya faru ba a taɓa samun wani sahabi ya shiga ciki ba za ka abu abdullahi umar haka ya faɗa ma wani kawai ya ce ko kuna da kaza da kaza da yawan ibada ce mun ba mu da shi mun wadatu da abin da annabi ya karantar da mu to da annabi ya rasu farkon matsalolin da aka fara samu sai na abakar ya hau khilafanci sai Allah ya jarrabe shi da ɗan ridda da aka duk hadisan da ‘yan shi'a suke kawowa cewa laiza alayyar rijal za a koro wasu mazaje fa a ƙula a sahabi a sahabi kakka tsaya ɓata kanka ɓata lokaci malamai suna da wajen fuskoki guda biyar da suke ba su amsa amma fuska mafi sauƙi labari annabi ya bayar cewa abin zai faru in baka sani ba kai jahili ne ƙur'ani ya mai ishara cewa matsalar za ta faru ya ishara sai na abakar ya zo shekara biyu yi akan shugabanci dama annabi ya girme shi da shekara biyu ya yi shekara uku ya koma zuwa ga Allah shi ma ya cika shekara biyu uku ya koma zuwa ga Allah Nana Aisha tana faɗa ta ce lokacin da annabi ya munafunci ya bayyana al'ummar musulmi ta koma saboda halin da ta shiga ciki yadda ka san akuya an jika ta a lokacin da ake tsananin ruwa sanyi mai tsanani saboda rashin annabinta sallallahu alaihi wasallam ta ce wallahi musiba ya sauka ga babana musibar da inda ta sauka kan fangalalan dutse babba dutsen ba zai iya ɗaukar ta ba siya ya wargaje amma haka rigimar da ta taso sai na abakar a shekara biyu magance wannan matsalar saboda a lokacin akwai ƙabilu akwai ƙabilar asad daga kadifar ta yi ridda ta bar addinin musulunci aka samu salihatul asadi shi ke shugabantarsu akwai ƙabilar kinda da wannan suke goyon bayanta al'ash'as bin qais shi yake shugabantarsu sannan akwai mazhiju da wanda suke goyon bayanta al'aswadul ansi shi yake goya musu baya shine shugabansu akwai banu hanifa wanda yake shugabantarsa shine musailamatul kaza. sannan akwai sulaim akwai kabilan wanda yake kabila ce alfuja ita take shugabantarsu sannan akwai bani tabim abun mamaki jama'a annabi ya bar duniya ba ko shekara ɗaya fa bai yi ba a kabari sai ga mace ta zo ta ce ita annabiya ce kuma ta kafa rinjina kuma ta kafa mabiya kuma aka bi ta ko fa shekara ɗaya annabi bai fa a kabar ba mace kare san shine mafi toshewar basira ko mace ta zo ta ce ita annabiya da rigima ta taso musaila matal kaza yana rikici da musulmi ya ga ta taso kuma tana da rinjina mai ƙarfi ga ba zai haɗa rigima ita da musulmin ba sai ce to abin da ya kamata a yi sulhu zai ba ta wani ɓangare na ƙasar shi da aka yi sulhu sai ga to ya kamata ma ya lallaɓo ya aure ta shi annabi sai ya samu walfaura da gaggauta sai aure annabi. wala an daɗe ana yin shigi da shigar kana wani ya buga ma wani wa ya ce hello wani ya shi wancan yana da awar shi annabi ya ce ni ne mala'ika jibrilu da nake kawo maka wahayi ya ce a ƙarya kake ya ce kai ma ƙarya kake wallahi a lokacin kuma aka samu mani'un saka wanda suka ce ba za su ba zakka ba suka ce Allah ya ce wa annabi khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum lakatin da annabi bai nan ba za su ba kowa zakka ba duk waɗannan fitintunan suka ta su kuma sai na abakar sai na abakar ya ce wallahi la uqatilan na man farraqa bainas salati waz zaka na rantsi da Allah sai na yaki duk wanda ya raba tsakanin sallah da zakka yace inda akwai da baibayin raƙumi ko dan karaman dan tayi na akuya da suke ba da shi a matsayin zakka a zamanin annabi yanzu suka hana yace wallahi sai na yaki su akan shi a daidai lokacin kuma ga rundunar da annabi ya nada za ta tafi yakin mutan karkashin usama ta dan zaidu yana da shekara 18 aka zo aka samu sai na abakar aka ce kar ya bari rundunar ne ta tafi madina tana cikin matsala yace wa ibnu abi quhafa yace na rantse da Allah ba zan iya warware abin da annabi ya kulla da hannun shi ba yace wallahi in za a kai Kan duka suna kawo farmaki suna jin iyayen mumine a ƙasa matan annabi ya ce wallahi ba zan iya warware abin da annabi ya kulla ba ya ce wallahi ko me zai faru a madina sai zai faru amma sai ta fita haka aka yi ta fita to wannan abin da suka faru na ridda Allah ya ba mu labari a suratul ma'ida cewa in ta faru zai turo wanda za su yi maganin matsala Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu man yartadda minkum an dinihi sai yake fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin zai zo da wasu mutane sai ya kawo shi na kira litta'azi wa'annan mutanen yuhibbuhum wa yuhibbunahu suna san Allah kuma Allah yana san su matsalar biki nan cikin mu ba wanda ba zai da awar yana san Allah ba amma inda rigimar take Allah yana san ka ba wata al'umma da ta so Allah kafin ta bar duniya sai da ta samu tabbas Allah ya so ta sai ta abai yuhibbuhum wa yuhibbunahum sannan azillatin alal mu'minina a izzatin alal kafirina yayi daidai da ashiddau ruhama'u bainahum ashiddau ruhama kuffari ruhama'u bainahum sannan yujahiduna fi sabilillahi wala yakhafuna law la'im ismul marra ne ko so ɗaya ba su taɓa jin tsoron zargin mai zargi ba akan harkar addini shi yasa da Allah ya gama sai ce zalika fadlullahi yutihi man yasha'u wallahu wasi'ul alim shi yasa al imamu bulul qayyim sai yake cewa Allah ya faɗi wa'annan sifofin na farko mahabbatuhum lahu sannan mahabbatuhu lahu su sun so Allah kuma Allah ya so su da wannan muke mai shi'a martani don su suna cewa sai na abakar bai yaƙi ‘yan ridda ba wai mutane ne ba su yarda da khalifancinsa ba ya zo iyaƙe su wai musulmi ya yaƙa amma sun manta sai da na ali sun ce duk inda yake ƙur'ani yana tare da shi ta yaya aka yi shi ya san cewa basirin su ba kuma ya dafa masa na bakar aka yaƙe su har aka ji aka ɗauko mace cikin ƙabilar banu hanifa aka ba shi a matsayin baiwa saɗaka ya zo ya kwanta da ita ita ta haifi muhammadul hanabi in ma ya zamanto wannan da'awar ta ku ƙarya kuke in ko kun ce ba ƙarya ba ne to muna so ku ne wa sai na mafita ina hukuncinsa yana sana'a ta ko matar musulmi a bashi ya kwanta da ita wanda duk ko gaza ma sai ku zaɓa sannan suna da ƙanƙan da kai akan waliyan Allah sannan izzarsu da buwaye su akan maƙiya Allah sannan jihadi don addinin Allah ya daga sannan ɗaukar wato zargin mai zargi duk wanda zai zarge su akan harkar addini wa'annan su ne sahabban manzon Allah sai na abakar daga nan kafin ya bar duniya cikin shekara biyu duk fitina na nisa sosai da ya murkushe ta sannan ya wuce to kuma nan su ake zabi annaba kafin ya bar duniya addinin musulunci bai wuce iya jaziratul arab ba duk inda ka ga addini a duniya su suka ɗauke shi suka kai shi shi yasa ibnu qayyim ke cewa ulaika ashabun nabi wa hizbuhu walaula humu ma kana fil ardi muslimun ba dan su ba da ba wani wanda zai ci gaba da yin musulunci a doron kasa ya sauka daga shekara ta sha uku zuwa shekara ta ashirin da uku sai na umar ya shugabanci abinda izo mai shi ya shigo masallaci ya ce a daidaita sau a haɗa kafaɗa a shi akwai wani arne a gaba abu la'asar majusi an fara sallah isa sai na umar ibirma mai wuka guri uku da ya istirja'i abinda zai baka mamaki tarbiyyar da annabi yi wa sahabbai don ka gane babu mahalukin da zai iya maɗaliban shi irin wannan tarbiyyar da umar ya faɗi ba a fasa sallah ba sai aka kawar da shi gefe abdulrahman bin auf ya shiga wanda suke cikin masallaci ne suka san me ke faruwa wanda ke wajen masallaci ba su san me ke faruwa suna jiwa muryar liman da sun daina jiwa muryar haka aka gama sallah da ya gaba zai fita ba bayan ya sauki mutum sama da goma kawai sai ya bar mamakan shi wuka da ya kashe kanshi sai na umar ya ce godiya ta tabbata ga Allah da ya sanya mutuwa ta hannun mutumin da bai taɓa wa Allah wata sujjada ba da zai kafa hujja da ita a kaina gaban Allah sanda yake addu'a a garin Madina bayan annabi ya ba da labari a ƙudu yana cewa Allah ka sa in yi shahada sannan kuma in mutu a garin da annabin kai ta ana ta mamaki a garin madina daula musulunci a zai mutum ya shahada a ciki to ashe akwai ta hanyar da Allah zai kawo ta ba wanda ya sani da haka wani abu ya same ka irin wannan ba kai bane farko qul ma kuntu bi amina rusuli wa ma adari ma yaf'alu bi wala da sayyidina umar in shugabanci ita fi sai na usman ya zo daga shekara ta 23 zuwa shekara ta 35 shi ma aka zo aka kashe shi jiya mun faɗa irin nau'in kisan da aka mai daga nan sai na ali izo daga shekara ta 35 zuwa shekara ta 40 shi ma aka zo aka kashe shi wanda in na zo magana akan khawarij to zan faɗa shi kuma yadda aka yi da usul na khawarij da sifatu na khawarij don wannan suke jingina mana kawarijinci za mu faɗi sifofinsu in sun dace ka ɗabbaƙa su a kama in ba su dace ba kuma ka ɗabbaƙa su a kan to kai baƙin azalimi ne sannan sai daga nan kuma sai hassan ɗan ali bin abi talib izo daga shekara ta arba'in zuwa shekara ta arba'in da ɗaya. ya shugabanci ta mafi yawancin illar da aka yi wa addinin musulunci wajen jirkita tarihi da ɓata abubuwa daga rasuwar annabi zuwa hijira shekara 61 ne da aka kashe al'imamu Hussein wannan ɗan tsakanin ne dukkan wani wanda zai yi ma addinin musulunci illa ya samu wata dama ta cusa hadisi na ƙarya yanzu ina so in ɗauki usul ta wannan fitinar da muke fama da ita cikin addinin musulunci ta ina ne ta shigo mu akwai usul Malami sun kasa su daga guda biyar zuwa takwas ko abin da ya fi haka amma mafi yawanci suna takaituwa zuwa ga takwas ko tara usul ɗinnan na wannan fitinar da kuke gani cikin addinin musulunci akwai shi'a ɗaya daga nan shi'a da ta shigo tun tana matsayin siyasa ta koma aƙida daga baya shi ya sa kada wani ɗan shi'a yaudare ka don akwai waɗanda na gani ta'arifi na shi'a yakan saba daga zamani zuwa zamani a zamanin malamai magabata idan sun ce ɗan shi'a suna bambantawa tsakaninsu da rafidi ɗan shi'a shine wanda yake takadimin sayyidina ali akan usman sannan yana sa bakin cikin rikicin da ya faru tsakanin mu'awai da sai da na'ari amma bai zagi ragowar sahabbai duk wa'annan miyagun aƙidu bai da su amma wanda ke zagin sahabbai sunansa rafidi ba rafidi sai ka bambanta wannan sannan akwai alkhawarij su ne usul na biyu na fitina cikin addinin musulunci sannan akwai almurji'a su ne usul na uku sana akwai al-mu'tazila su ne na hudu sana akwai al-qadariyya su ne na biyar sana akwai jahamiyya su ne na shida sana akwai al-jabariyya sannan akwai al-mushabbiha wasu suna ƙara su ce akwai kuma al-mu'attila wanda su jahamiya sun kunshi dama daga cikin su akwai ta'adili ga duk wata sifa da Allah ya tabbatar wa kansu ita sun ce ba su yarda da ita ba to kun ga wayannan usul din guda takwas ko bakwai to duk fitinar da ka gani cikin addinin musulunci daga nan ta shigo musulmi daga nan aƙidar ta fara ta yi yaya ta yi jikoki ta yi tattaɓa, kunne ta yi hm, hm, hm, zuwa ƙarshe daga nan ta fara a cikin waɗannan guda takwas da muka faɗa akwai ƙungiyoyi guda huɗu a cikinsu su suke zagin sahabban manzan Allah akwai shi'a akwai kawaris akwai nawasib akwai mu'tazila wayannan hudun su suke zagi suke suka akan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa idan aka samu bakawarizi na asali zaka samu ƙarya yake dan shi'a in baka wari yana gurin yi magana saboda da kayi magana duk hadisan da zaka dauko ka dora akan sahabbai ka zage shi kuma zai dauko ya dora akan wanda kake so ya zage shi in ka ce sahabbai bare ne sai ce to shi ma sai da na'alin kaza kaza ba kaza bane ba nan annabi ya ce idzal taqal muslimaini bi sayfihi ma ma falqatil wal maqtul shi ba ya yaka ba an yake da ka duk sai tura su shikenan sai dawo gefe ya tsaya kawai ka gani haka kawa da suke to wayannan ne usul guda takwas din daga nan duk bala'i ya shigo mana cikin addinin musulunci wani abu da ya kamata mutane su gane da yawan mu saboda mun kuskure mu fahimtar aƙida, mun fi girmama al'amarin kaba'ira sama da sama da matsala ta bid'a bid'an nan dama malamai sun kasa ta gida biyu akwai mukaffira akwai mufassika akwai bid'ar da mai ta kafiri ne ya yi da ya fita addinin musulunci akwai bid'ar da mai ta fasiki ne to yanzu mun san cewa mutumin da yake sabo ya fi sauki a gurin Allah sama da wanda ya afka cikin bid'a kuna sane da hadisin himar wanda yake yawan shan giya a kawo shi gaban annabi a yi masa haddi har wata rana wajen ya jawo shi yace Allah ya tsine mai sau nawa ana zuwa da shi yayi kaza mai annabi yace la tal'anuhu a wata rana yace la tu'inu alaihi shaytan fa innahu yuhibbu Allah wa rasulahu yana san Allah yana san manzon Allah amma sai gashi hadisin in dalaka salasatu mutum uku sun tashi sun je gidan annabi suka tambaya ibadar annabi yake aka ba su labari mai ruwaya ya ce wa ka'annahum taqalluha sai suka ga kaman ibadar da annabi yake ta yi kaɗan kaga matsala ta farko kenan ko suka ce ina za mu haɗa kanmu da annabi ashi abin nan inda ya ya tsaya nan ashi an riga an gafarta mai ɗaya ya ce to zai dinga sallah da daddare babu ɗaya ya ce ya fahimta auren mata yana kawo wa mutum imanin sai samu matsala da haka in kana so ka bauta wa Allah kaka kuskura ka ɗauko ya kowa ka ci gaba da harkar ka kawai ɗaya ya ce to shi zai dinga yin azumi kullum kaga a zahiri wanda ya ce zai dinga yin sallah da daddare kullum ba bacci abu ne mai kyau ko ba abu ne mai kyau wannan ya ce zai dinga yin azumi kullum abu ne mai kyau wannan ya ce shi ko aure ba zai ba don ya samu bautar Allah abu ne mai kyau da annabi ya ji labari ya sa aka kira su ya bincika ya tabbatar haka ne sai annabi ya ce musu ni na fi ku jin tsoron Allah kuma na fi ku kiyaye dokar Allah ya ce ina yin bacci da daddare in tashi in yi sallah ina yin azumi yau in ajiye gobe in huta sannan ina da mata a nan ne faɗa ya ce famar ragi ba an sunnati ba laisa minni me yasa wa'annan suka ce za su yi ibada amma annabi ya ce wanda ya mata sunna ta bai tare da ni saboda inda sun fara da sunan addini za su kuma za su yi rigima da duk wanda bai haka ba kuma za su ce wanda yana da lada a wajen wa a wajen Allah duka gayu masu neman mata da shaye-shaye da waye din da ka same su duk wanda ka samu yana jan tabarsa wani ma yana jin yin nauyin ka da yaranka zai dan sinke ta ba ga ya malan nan zuwa in ka mai magana zai ce wallahi ya sani ba daidai bane ko a musa roƙon Allah Allah ya shirye da su ka taba ganin wani mai jan wiwi ya ja ya ce jizu kala da goma ka taba gani baka taba gani ba ya yadda cewa laifi ne to barin wannan yana da sauki a gurin shi amma yanzu wanda suke in mutum yana yin zane yadda cewa laifi ne ka kullum kokarin yake ya zai nema hanyar tuba amma wanda idan ko auren mutu'a ima yadda shi ibada cewa idan an yi ana samun lada har ma a ce duk wanda ya mutu bai auren mutu'a ba sai ya tashi lahira da yankakken hanci kaga shi wannan babu ranar da zai yi a kawo hadisan ƙarya a ce in kai auren mutu'a da ka zo kayi wanka da matar wajen wanka ruwan da ka kwara a kanka Allah zai halitta adadin ruwan mala'iku mala'iku za su dinga neman maka gafaran Allah saboda ka auri matarwa matar mutu'a kaga barin wannan yana da wahala to shi yasa bid'a take da matsala cikin addinin musulunci yana daga cikin matsalarta to wayannan sune ne usul na sharri al al-imamu abu zur'a yana faɗa yana cewa ra'aita ar rajul in kaga wani mutum ya ta'anu fi a sahabin nabi yana sukan sahabban annabi ya ce alam annahu zindiqun ka sani zindiqi ne kawai ya bayyana musulunci ya ɓoye kafirci a zuciyarsa yace saboda ƙur'ani gaskiya ne manzon Allah gaskiya ne wanda suka ɗauko amanin ƙur'ani da suna suka kawo mana su ne sahabbai da haka duk mutumin da ita shi yana so su ya rubuta sahabbai to addinin yake so ya rubuta shi yasa yake so ya rubuta su wannan shine dalili to mu dauki shi'a a matsayin na farko wanda na shayin ta'arifin ta a wannan zamanin ta'arifin shi'a a wannan zamanin wanda suke bibiyar karatattuka na da guraren da kalmar shi'a din ta zo waje kusan guda goma sha biyu a ƙur'ani babu inda ta zo da ma'ana mai ke sai ma'ana guri ɗaya kawai shine wa inna min shi'atihi ya ibrahim in ka samu ɗan shi'a sai ce maka shi ɗan shi'a ibrahim ne wani jahilin ma a ciki sai ce maka shi ɗan shi'ar ibrahim ne kuma shi ɗan shi'ar musa ne amma bai san abin da ɗan shi'ar musa ya ba ba fasta gasa wallazi min shi'atihi alal allazi min aduwihi ba to sai ka je ka karanta kistar gaba shi da zaka ga wanda ya jawo annabi Musa bala'in barin gari shi wannan dan shi'a ne shi ya fita daga garin Misra babu shiri ko ta fa asbaha fil madinati khaifan yatarqabu qala rabbi najini min al-qawmi adh-dhalimin walamma warada ma'a yana. annabi Musa ya fice wannan shi ya jawo annabi Musa bala'i dan ya taimake shi garin akwate shi aka yi kita da ya biyo hanya aka sake tare shi ya sake neman taimako annabi Musa ce kala innaka lagawiyyun mubin walamma an arada an yabtisha ladhi huwa aduwwul lahum qala ya Musa aturidu an taqatulani kama qatalta nafsan bil amsi kaga ba wanda ya san an yi kisa in turidu illa an takuna jabbaran fil ardi ma turidu an takuna minal muslimin shi kuma ɗayan yana da yake, to annan Musa ba shi ya kisa shi ya koma daka a takaice mutanen da suke da'awar wannan shi'ar da muke mu'amala da ita cewa imamanci nassi ne Allah ne ina da sai da na Ali sahabbai suka kwace shi yasa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ke cewa a wajen naqali duk duniya babu wanda yake dan shi'a a ƙarya sai kana karanta littafan su Sharafuddin Al-Musawi da na faɗi littafin sa Muraji'at dai akwai wani malami da ya zo ya rubuta kashful asiyatul lazi'at fi kashfi wa tadlis sahibi kitabil muraji'at sai da ya fitar da yayi ƙarya a littafin tafi guda ɗari wajen nakali wajen maganan wani ba su da amana ta ilimi ke ta an kana karanta littattafan ahalin sunna malami fa zai ɗauko matsala ne sai ya ce matsalan nan ƙarya ce ina za ku ga matsalan wato abinda Allah ya faɗa cikin suratul Isra'i wa shajaratul mal'unata fil Qur'an zaka ga duk malaman sunna suna kawo su ci wannan matsalan ƙarya ce domin su yan shi'a suna cewa shajara mal'una sune banu umayya haka suke fassarawa amma in dan shi rena ka bayan duk malamai kawo matsalar suke su karyata ta sai ce ka je ka duba ƙurɗubi ƙurɗubi ma ya kawo to da ya kawo ya ce me haka kawai zai ce maka kurdubi ya kawo sai shi sai shi maganar shafa a kan ƙafa. ƙarƙashin famsahu mai bafsilu wujuhakum ya kuma ilil marafi marafiq wamsahu ka ga cewa malamai na sunna a tafsirinsu suna kawo matsalar nasi mata kata kata shi yasa al-imam ibn kasir da ya kawo ce kalma almasu a lugar larabci ma akwai lokacin da wankewa ana yin amfani da shi da ma'anan shafa amma ba shafa ba shine wanke kafa wanda ba a dirza ba ana yin amfani da shi da ma'anan almasu shi yasa a cikin algaslu akwai wankewa tare da shafa amma da ya gama sai da ya bude babu yama ɗan shi a katakate sai jahilai ne amma dan shi yayin yare na kafe ce ka ka duba ibnu kasir ya kawo ya kawo maganar shafa <laughs> to da ya kawo sai ya ce ƙarya ne ko za ta yi to wannan shi ne to wayannan shi nan ta kasu gida ashirin da biyu usul ɗinta asali daga shi'a uku ne sai ta kasu gida ashirin da biyu akwai gulatu akwai imamiya akwai zaidiya ita kanta shi'a gulatu ɗin da ta tashi kasuwa sai da ta kasu wajen gida goma sha takwas ya zamanto sashen ta dawo yana kafarta sashi ɗaya daga ciki su ne as wa hum atba'u abdullahi bin saba'i su ne mabiya abdullahi bin saba'i zaka ga yan shi'a suna wasa da hankalin mutane suna cewa babu wani mutum abdullahi bin saba'i kuma yan shi'a ne na wannan zamanin amma ƙarya suke yi tare da isnadi ingantacce ta hanyar waye su ya tabbata cewa wannan mutumin abdullahi bin saba'i an yi shi domin bayan annabi ya bar duniya sahabbai sun yi wani irin ƙarfi babu wani arni a duniya da yake iya gaba da gaba da su ya fada kowa ya san khalid bin wali lokacin haka yake rubuta takarda ya aika wa sufafawa na duniya ya ce aslim taslim ya ce arni ka musulunta ka kubuta gananan zuwa idan ko kaƙi zan zo maka da mutanen da mutuwa suke so su akan addini kamar da kai kake so ka rayu yanzu waye ita ya rubuta america aslim taslim ka gwada ha gani da ga abin da zai faru to da aka ba za a iya gaba da gaba da addini ba sai aka turo wani abdullahi bin saba'i sai ya zo ya shigo addinin musulunci kamar addini za a yi in an samu lokaci hatta wajen shabahi fuska kamanceceniya ta ina addinin ‘yan shi'a ya kama da Yahudu akwai, yanzu cikin addinin Yahudu akwai girmama jaki, a cikin addinin shi'a a cikin usulun kafi har da isnadin jaki akwai, daga jaki zuwa baban jaki zuwa baban jaki. Wallahi <laughs> akwai isnadin jaki cikin usulun kafi, wallahi akwai. To wannan yana ciki su ne saba'iyya. ya zo ya kawo miyagun abubuwa da sunan addini ɗaya daga cikin manya-manyan malaman su annawa bakti a littafin safira shi'a a shafi na sha tara da ashirin da uku da ashirin daidai da arba'in da hudu me yake faɗa cewa ya asaba'iyya wayannan 'yan shi'a saba'iyya ɗin ƙalubi imamata ali su suka fara zuwa suka ce sai da na al'imami ne Allah ne na ɗashi wa annaha fardun min Allah azza wa jal suka ce wai Allah ya farlanta ta ga mutane hum ashabu Abdullahi bin Sabai wa kana mimman azhara ta'ana shine farkon mutumin da ifara bayyanar da suka ala Abi Bakar wa Umar wa Usman wa sahaba wa barra Aminu, daga nan ya fara fito na fito da su wa qala inna aliyan alayhi salamu amarahu bidhalika yace wai na Ali ne ya tashin wannan fa akazahu aliyun fa sa'alahu an qawlihi sai na alisa aka kamo shi itan bai shi ita wannan magana kana faɗa fa aqarra bihi ya tabbatar cewa yana faɗa fa amara bi qatli sai na alisa su kashe shi ila an qala har zuwa inda yace wa haka jama'atun min ahli ilmi jama'a da yawa cikin ma'abuta ilmi sun kawo cewa anna abdullah bin sab'i kana yahudiyan fa aslama ba yahude ne ya musulunta ya zo ya jibinci sayyidina da ali yana kan yahudancinsa ya ce yana faɗa akan yahudancinsa akan yosha obin bayan annabi musa da irin maganganun da ya faɗa ya zo ya ci gaba da faɗarsa cikin addinin musulunci akan sayyidina ali su suka fara zuwa da magana cewa sayyidina ali Allah ne wannan shi a saba'iyya din to shi yasa nake cewa duk wani wanda yake da fasidar aqida kakkaji ji tsoron annabi ibrahim ba haka ya ce wa mutanensa ba kaifa a kafa ma a sharaktu wala ta kafu na annakum a sharaktun billahi ta yaya za a kai kana shirka da allah kuma ji tsoronka wallahi in kana ahlus sunna ka samu kanka mutumin da bai kan sunna ka fara jin tsoronsa to ka samu lalacewa ka dawo ka bincika ka bincika ana nuna cewa lokaci ya amma su bari in sauka wata gaba mutane sun saurari na ɗaya su jira mu gobe na biyu za mu duro kan shi'a da aƙidunta da matsalolinta to wannan ya ce to daga nan ne don mutumin da ya saba ma shi'a sai ce asalin shi'a yana da alaƙa da yahudanci suna da alaƙa kuma yanzu ku kalla ku gani duk wanda ke bibiyar harkar duniya ya san yadda suke da alaƙa ta ɓoye da alaƙa ta bayyane akwai alaƙa mai ƙarfi abdullahi bin sabai to da sai da na aliyasa aka ƙona su shi wannan zindikin na Kano akwai hadisi cikin Bukhari da Annabi ya ce, sanda matsalan nan ta faru aka zo aka yi masa magana cewa wannan wutar ba wanda ke yin azaba da ita sai Allah sai suka tsine wa ikirama saboda su shi a in ya tabbata an yi haka annabi ya faɗa cewa wuta ba mai yin azaba da ita sai Allah ga wasu sun yi da'awar cewa sai da na Allah ne ya ƙona su to ko dai kai masa uzuri ko kuma ya saba wa karantar kowa to maganan ma'asumantaka ta ruguje sai suka tsitsine wa ikira, ma sai suka ce Allah tsine wa ikira ma ƙarya yake haka suka faɗa to sai gashi cikin usulul kafi ya buɗe babu haddul murtad babin da ke magana akan haddin wanda iridda daga abi abdullahi daga abi jafar ya ce inna amirul mu'minina alaihi salam sayyidina ali lamma faraga min ahalil basara lokacin da ya gama yakar ya gama da matsalar basara atahu sab'una rajulan min az-zud fa sallamu alayhi mutane 70 daga zud suka zo suka yi masa sallama wa kallamuhu bi lisanihim suka yi masa magana da harshen su faradda alaihim bi lisanihim shi ma imayen musu da amsa da irin harshen da suka yi masa magana thumma qala lahum sai ya ce musu inni lastu kama qultum ni ba kaman yadda na faɗa ba haka nake ba sai ce ana abdullahi makhluqun ni da kuka zo kuna cewa ni Allah ne ni fa bawan Allah ne wanda aka halitta fa abau sai suka ki wa qalu suka ce anta huwa kai ne shi fa qala lahum sai ce la illam tantahu walan tarji'u amma qultum wallahi in ba ku daina ba kuka koma wannan magana kuka daina faɗarta wa tubu ila Allah azza wa jalla la aqtulannakum wallahi sai na kashe ku fa abaw an yarji'u wa yatubu suka kisa tuba fa amara sai sai da na alaykum ni an tuhfara lahum abarun aka rijiyoyi. jiyoyi fa hufirat aka jefa su cikin ramin summa kharaqa ba'daha ala ba'd summa qadahum fiha summa khammara ru'usaha summa ulhibatin nar sannan yasa aka kunna wuta fi bi irin minha laysa fiha ahadun minhum fadakala dukanu alaihim fiha famatu wannan hadisin cewa sayyidina ali ya ka an kona shi yana cikin usulul kaji in kun ce ma tsinan ne yanka wancan hadisin ta ku tsine mana ku wanda yazo cikin usulul kaji mana sayyidina ali ya sa an kashe su an yi haka to wannan ita ce shi'a ta daya saba'iyya to har a wannan zamanin 'yan shi'a imamiya din suna da nasu guluyin wanda za mu zo kan shi guluyi kan Allah wanda ba mamaki watakila gobe mai amfani da wasu muryoyi wasu malaman nasu larabawa ne akwai wanda kwanan nan nake jin yana cewa ba wai wanda ya kashe Husaini daidai yake da wanda ya kashe Allah in ba taɓewa ba yara ka zo ka katanta Allah da Husaini shi Allah akwai wanda zai iya kashe shi ne ka ce wai wanda ya kashe al'imamu Husaini daidai yake da wanda ya kashe Allah eh ko ka ji ɗan shi'a yana cewa wai kiran sunan Sayyidina ali idan baka haɗa da sunan Allah ba shirka ne dole in ka ce ya Allahu dole ka hada ka cewa to sai ka ɗauka kuma ƙauna ce dukkanin mun karanta a ƙur'ani ran da annabi isa izo duniya maganarsa ta farko da mutane ce musu inni abdullahi ba ka yi faɗa ba sannan har Allah ya ɗauke shi ya tafi sama da shi maganarsa da mutane shine wa inna allaha rabbi wa rabbukum fa abudu hada siratun mustaqim amma fa tare da haka Allah ya sani duk mun sani na. gobe alkiyama sai Allah ya tsaye da annabi isa ya ce a anta qulta lin nas ittakhizuni wa ummi ilahin min dunillah zai amsa annabi ya ce sanda zai amsa wa tarta isu fara'isu wannan namun kirjinsa yana bugawa a gaban Allah zai ce subhanak ma kana subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bi haqqi Allah ba zai yi ba in faɗa abin da bani da haƙƙi akan shi in kuntu qultuhu Allah in na taɓa cewa abota mun ai ka sani bai fa taɓa ba ma to shi yasa kakka bari ai guluyi a addini da sunanka wala mafi karancin rigima da za a jama a lahira sai Allah ya da ka ya tambaye ka duk ga shi shaida ne mun karanta to yanzu wannan da sunan kauna jama sai da na almatsala take in Allah zai tambayi annabi Isa tare da bai yi ba wallahi duk wanda ya bari wasu suka zo suka wuce kuna da iri akan shi wallahi dole ko bai da laifi sai ya tsaya amsa tambaya ga Allah ka wuce daga baya amma sai ka tambaya sai an tambaye ka wallahi saboda haka wannan bayani akan shi'a saba'iyya dinnan a yi haƙuri in karanta maganin da kemiya ta zama ita ce ta ƙarshe cewa in mai tu ƙaunin munkaran ahajjastu nari wa an qambalan yasa aka kunna su ciki shekul islamu bin kemiya yana ta magana yana ce wa saba ya haza awwalu man da'ar rab wannan saba shi ne farkon wanda ya kawo rafidanci ya ce wa kana munafiki ne zindiki arada fasada dinin islam yayin ya bata addinin musulunci kama fa'ala bulus sahibur rusul sahibur rasail kamar yadda bulis ya aikata shi duk wanda ya zagi ibnu taymiya kai hakuri ka kyale shi ibnu taymiya ya cancanci zagi ya yi wa kiristoci raddi ya rubuta aljawabu sai liman baddala dinal masih in kirista ya yi batanci ga ibnu taymiya ka kyale shi akwai dalili su kuma yan uwan masufa ya dama wannan hadis wala haraj yi wa shi raddi shi yasa da aka tattauna da Usman al da tijjani Samawi Ya ce wa ahli sunna ba su da karatu ba za su iya tattauna da su ba ya ce da kakan ka Ibn Mutahhar yana nan da sai in ce ka tambaye su karin shi da Ibn Taymiyyah zai faɗa ma ahli sunna suna iya bugawa da ku ko ba sa iya tunda ya rubuta minhajul karama wanda daga baya malamai suka samu minhajul nadama wanda da ya sani da bai rubuta littafin ba ibnu taymiya yana kurkuku an rasa wazin raddin littafin ya rubuta minhajus sunna wajen mujalladi takwas yana mai raddi yasa malam maza sun tafi yake cewa allati bi aidin nasara wanda ke hannun nasara haythu tada alahum bid'an yayin da bulus ya kirkiro bid'a afsada di biha dinahum ya bata addinin su wa kana yahudiyan fa azhara an-nasraniyya ba yahudi ne sai ya bayyana da kristanci nifaqan saboda munafinci liqasdi ifsad millatin dan ya bata addinin su wa kadhalika kana bunu sabai haka abdullahi ibn sabai yahudiyan fa qasada zalika wa sa'a fil fitnati lam yatamakkan lakin hasala bai samu dama ba wajen ya ɓata addini sai dai addinin musulunci ya shiga cikin fitina gashi nan kuma ana tafama kuma za ka samu makiya Allah suna taimakonsu da sunan wa da sunan addini oho ka taimaki duk wanda za ka taimaka wa inda addini ne innan lazina kafaru yin fi ƙuna amwala hamli da suddu fasayin fi ƙuna sun mata ƙuna alaihim sun mayi gulabuna daga ƙarshe ko kana so ko baka so dole addinin ya wanzu a doron ƙasa kuma wallahi wa'annan turawan da kuke gani sun gane sun yi dalasar jin musulmi sun fahimci cewa ahalus sunna ne kadai inda aka bar suka ci gaba da karantarwa a masallatai to di yadda al'umma ta yi bacci a koran da sai sun tayar da ita to shi yasa ka ga ba wa inda kana bibiyar duniya ba wanda za ga an sa makaran tsana irin ahalin sunna a in daga nan da ka shigo sunna in akwai dan kalakato da dan shi, da dan wata tsaya a gidanku sai ga duk sun haɗu sun haɗe ma kai haka ne ko ba ka bane saboda haka wannan shine ta ɗaya yanzu kamar yadda muka ji zaka ji sunayen su shi shi'o'in inda suka karkasu a baya watakila wani ma baka taba jin sunansa ba su ma kawarit idan mun zo mu faɗi usul din su da sifatu din su dan yi kokari in tsaya nan tun da ake nuna min lokaci yayi su suna gudun kada in gaji akwai wahala amma dai bari mu bugu umarnin shugabanci mu tsaya nan abinda na faɗa dai Allah ka ba mu lada wanda kuma ne kuskure Allah ka yafe mana Allah ka sa mu rayu akan sunnar manzon Allah Allah ka sa kuma mu mutu akan karantawan manzan Allah wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh